Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde. J'espère que vous êtes en bonne santé et bon moment. Comment allez-vous? A ah, ‘yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa cikin tashar mu mai albarka, tashar da take koyar da harshen Faransanci wato makaranta TV. ‘Yan uwa ina wa kowa fatan alkhairi, ina wa kowa barka da shigowa ciki wannan tashar mai albarka. A yau darasinmu yana ɗauke a kan abun da zai zo a nan gaba, wato tukuna bai faru ba ko ba ana kan yinsa ba zai dawo a nan gaba ne. Misali yanzu kaman sallan layya tana zuwa ne ba a yi ta ba, za ta zo za a yi ta a nan gaba, shine yau mun ɗauki darasi wanda ya ɗan danganta da ita wannan sallar. yaya za ka ce za mu yi sallah ko kuma za su yi ko kuma suna yi shi ne yau darasinmu abin da zai magana a kai kenan don haka a biyo mu cikin darasin kafin nan dan uwaye dan kai farko ne a cikin wannan tashar ka yi kokari ka danna alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa ta haka ne a nan gaba duk a san da aka ɗora wani sabon darasi a wannan tashar za a dinga sanar da kai insha Allah da yardan Allah ka taimaka ka danna alamar subscribe da site niveau dans cette chaîne n'oubliez pas de cliquer sur les abonnés à activer la cloche de notification pour ne pas rater notre prochain cours niveau a sannan ga wanda da suna ciki muna godiya sosai muna yaba muku da kokarin da kuna yi na wajen bibiyar karatutukan da muna a wannan tashar kada ku manta da alamar like da sharing zuwa ga 'yan uwa ko a facebook ko a whatsapp domin su ma samu su amfana da wannan tashar za mu yi darasi akan lafet lafet kaman sallah yanzu idan wani kace mai sallah wanda bai fahimci ma'anar ba zai ce la shi shine sallah mun yadda la prière sallah wannan sallah ita ta farilla wanda ana yin ta lokuta biyar a rana la prière shi kuma duk wani abun da za ka yi na jin daɗi da murna ana iya kiransa da la fête wato zai zo kamar sallah kenan hausance yanzu ka tara 'yan uwa haka dai kawai ku yi shagali na jin daɗi na murna shi ma za ka ce la fête to sallan da muka sa a gaba wanne sallar ya ko to da faransa yana cewa tafaski tafaski sallar ya kenan on va commencer le cours le cours d'aujourd'hui on va parler sur le futur nan ana cewa futur idan kaga duk kalmomin da aka jera idan kaga wannan futur a saman su to kalmomin ka ɗauke su a zaman wanda a nan gaban a nan gaba shine za a yi su ba a yi su ba tukuna an an ce maka fitur abu ne wanda yana nan tahowa a nan gaba la fête la fête de tapaski sallar laya yana nan zuwa gaban kotu Allah ya kai mu Allah ya nuna mana rana Allah ya sa mu gama shi lafiya fitur a nan gaba fitur a nan gaba jefetere kada a manta wannan mutum na farko kenan shi francais ko kuma ce ko ne da dama ya haɗa mutum shida akwai mutum na farko akwai na biyu akwai na uku wannan na hudu a cikin masu yawa kenan wannan na farko a ɗaiɗaikun kenan kamar mutum ɗaya zuwa biyu uku jumla kuma suna da nu vu il da fatan an fahimci darasin je fêterai je fêterai je fêterai je fêterai zan yi sallah wato idi kenan je ba in ka ce jefetere fetere kamar ka riga ka yi je je ba je ba akwai mai wasali sannan za ka ga abubuwan da suke gabansa wannan ana cewa je wannan kuma jefetere zan yi sallah wato idi kenan mutum na biyu kana magana da wani na biyunka kenan kana magana da shi tu fêteras, tu fêteras, tu fêteras, za ka yi sallah, tu fêteras, za ka yi Il, wannan ko biyu kuna magana da na ukunku kenan. Il fêtera il fetera il fetera akwai il akwai il bambancin su me da muna yin video and direct na sa akwai wanda zai akwai wanda zai ba da amsa ya ce bambanci shine s to wannan il tana nufin mutum na uku a ɗaya-ɗaya kenan il wannan kuma a cikin jumla tana nufin kashi na uku il wato mutanen da kenan il fetera zai yi sallah nu mu kenan da ni da ku wanda kuke kallon wannan darasin mun tabbata idan Allah ya kai mu da rai lafiya za mu yi me za mu yi sallan idi nu Nous fêterons. Nous fêterons. Nous, nous, nous fêterons Zamui salla. Za salla. yi sallah wato iri kenan. Vous, ku, vous fêterez. Vous fêterez vous fêterez, vous, vous fêterez, vous fêterez, Zakui sala. vous fêterez, Zakui sala. ils fêteront, ils feteront ils feteront za su yi sallah da fatan an fahimci wannan darasin za mu biya su ɗaya darasin darasinmu na yau ya kawo ƙarshe la fête la fête future a nan gaba je fêterai zan yi sallah Tu fêteras za ka yi sallah. Il fêtera zai yi sallah. Nous fêterons za mu yi sallah. Vous fêterez za ku yi sallah. Ils fêteront za su yi sallah. Kada manta sallar layya tafaski. Tafaski shine sallan layya dan waye idan wannan darasin ya maka kyau ka yi ƙoƙari ka danna alamar like ko kuma ce sannan ga wanda suke sabbi a cikin wannan bidiyon sai su yi ƙoƙari dan allah su danna mana alamar subscribe domin samun darasi a nan gaba ngode au revoir au prochain cours